Alhassan Bala a Abuja ya tattauna da Nastura Ashir Sharif wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a game da wasu daga cikin abubuwan da shugaba Tinubu ya tabo a jawabin nashi. Na saurari jawabin shi shugaban ƙasa inda ya taɓa muhimman batutuwa akan maganar ita demokuraɗiyya ɗin. Wanda za ka iya cewa a wannan karan demokuraɗiyya ta nuna ta da samun shi na ci gaba inda aka yi abin da ba taɓa yi ba a ƙasar nan aka yi nasara kuma aka rantsar da gwamnati shine inda shi daga kudancin najeriya yake minority ya zo ya ɗauki mutum daga arewa aka yi ta rigima cewar eh, sun zo da tikiti na addini ɗaya amma a haka mutane suka zaɓe su sai akan kalaman shi shugaba bola ahmed tinubu da ya a cikin jawabansa to kamar da ya ba mutanen ƙasa da demokuraɗiyya shine abin da ne magana kai amma kusan in ka kalli wato paragraph nasa sake wato ya san ce jimlar na kusan karshe na biyun karshe da i magana ya tattare matsalar kasar gaba ɗinta a cikin wannan jimlar inda yake nuna ko rubuta aka ko shi faɗa dai ya tattara matsalar kasar gaba ɗaya a gurin ya faɗe ta in har kuma ya tsaya ya aiwatar da abin da yake faɗan zai aiwatar akan wannan matsalolin to tabbas ya taimaki ƙasar nan kuma ya taimaki zai taimaki talakawa a ƙasar nan inda yi magana zancen za su tabbatar saboda cire tallafin nan da suka yi ya tabbatar mutane za su ga cikin wani hali na ƙaƙanikai da shan wahala ya ce amma gwamnati za ta tabbatar ta sama musu sauƙi akan harkokin sufuri wutar lantarki ilimi lafiya da aikin yi to kaga waɗannan abubuwan guda biyar su ne matsalar ƙasar nan ba yadda za a yi tattalin arzikin ƙasar ya girma ya kwari a samar da aikin yi ga mutane idan babu wutar lantarki wutar lantarki na ita ce ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma a duniya a yau a kowane lokaci shugabanni na baya da har yanzu sukan yi alkawura tare da cewa da 'yan najeriya a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri ko haƙuri 'yan najeriya za su dinga ci kuwa bisa la'akari da shi ma gashi ya zo yana cewa 'yan najeriya su kara hakuri. ba zai yiwu ba wannan kalaman da ake faɗi in magana ta gaskiya ake so wato abin da ya cuci najeriya shine wato kullun shugabannin da ake zaɓa hankalinsu da su gaba ɗaya ta tattara kan 'yan ƙalilan ne na al'ummar ƙasar wannan ake so a faranta su ne 'yan jari hujja 'yan kasuwa da suke rike da manya-manyan harkokin kasuwanci na ƙasa ba gwamnati ta ɗauka idanta da kan talaka sai ta mai da hankali kan wannan 'yan jari hujja kamar yadda shugaba buhari ya a gwamnatinsa babu gwamnatin da aka yi a ƙasar nan ta ɗaure wa 'yan jari hujja gindi suka samu kuɗi na fitar arziki aka talauta ƙasa aka wahalar da talaka kama a gwamnatinsa ba a taɓa yi ba so haka muna kyautata masa zato in ya sa a ransa cewar yana so ne ya cire ƙasar daga halin take ciki ya taimake ta in Allah da zai iya saboda yana da ilimin abubuwan ba za a rufe shi ko kuwa ya zama yana yin abin da bai san kansa ba da yake nan na biyun su an riga an kai talaka ƙarshen inda duk za a iya kai shi na wahalarwa da ɗora masa haraji da nauye-nauye da sauransu yanzu barin baka misali ƙungiyar kwadago a zaman da ta da gwamnatin tarayya tana magana akan magana wannan farashin mai da aka kara kaga abin da ta fara magana yanzu shine a daga mafi karancin albashin ma'aikaci zuwa dubu ɗari biyu kaga shi talaka babu shi a lissafin ka gane me nake nufi babu shi a lissafin kuma idan ka kara ma'aikaci wannan kuɗin to shi ma in ka dawo za ka ga hauhawar farashin kaya zai sake mugun tashi ka gane ku duk lokacin da kuɗi yawa a hannun al'umma ya yawa a cikin ƙasa to za a samu wannan mummunan hauhawar farashin kaya da talauci da me misali yanzu buhari lokacin da ya samu gwamnatin nan abin da yake kewayawa a hannun 'yan ƙasa a lokacin na jin naira tiriliyan sha takwas ne sha biyar zuwa sha takwas amma lokacin da buhari ya sauka abin da yake hannun ƙasa ya kai tiriliyan hamsin da biyar to shi sa ka ga farashin kaya zai tahawa ba yawa to idan ka kara ma'aikacin gwamnati kuɗi ma'aikatan gwamnati nan ba su kai kaso biyar na yawan ƙasar ba yawan al'ummar kasar ba so da aka ka kyautata wa kawai kaso biyar bisa ɗari na 'yan ƙasa su ragowar casa'in ɗin ba kai komai a kansu ba akwai kuskure a ciki bisa la'akari da wannan bayanan nasa da ya yi shin zai iya haɗa kan ƙasa ayyukansa da abin da yake zuciyarsa na gaskiya shi zai tabbatar da wannan idan da gaske yake yi zai iya yin haka dalili na shine ya ga yadda aka yi zaɓe ya ga yadda mutanen yankin kudancin najeriya suka ƙi bashi ƙuri'a da da yankinsa ba su bashi ƙuri'a da ya kamata su bashi ba jihar da ya fito inda iwa gwamna ya faɗi wannan jihar ta Legas amma ya zo ya samu jihohin arewacin Najeriya suka yi masa wannan kara suka bashi wannan ƙuri'a to idan a ransa ya rike cewar zai wa kowa adalci to ina tabbatar maka zai iya haɗa kan kasar abin da na so na ji ya faɗa a cikin speech ɗinsa bai faɗa ba shine dai akan magana janya tallafin man fetur janye magana tallafin fetur nan dole ne amma muna roƙonsa ya duba wannan farashin farashin nan yayi yawa ya duba wannan naira ɗari biyar da arba'in yayi yawa a koma da baya a sake duba magana farashin nan a rage kuɗin nan tunda dai yanzu gashi an gano cewar daga wannan ran da aka ci tallafin nan zuwa yau da an ce muna shan mai lita miliyan 66 da wani abu yanzu an ce miliyan 13 ake sha to kaga an fara gano amfanin wannan tallafin to kada imanta mutanen najeriya sun san abin da sani abacha yi wanda ake tala'antan ake cewa ya yi mulki na kama karya da ya ƙara kuɗin mai ya je kafa wata ma'aikata sai da kowa ƙasan nan ya shaida da rarar kudin man fetur dinnan te masa rana an ganta a harkar ilimi lafiya titi da sauransu to shi ma ya san cewa mutane suna nan suna kallonsa idan ba su ga canji a rayuwarsu ba to mutane za su ta za su yaƙe shi akan wannan